Sunana Zara Muhammad wacce aka fi sani da Diamond Zara. Tambaya ta farko, me yasa ake ce miki Diamond Zara? Lakani ne. Yaushe kika shiga Kannywood? Na shigo masana'antar Kannywood tun 2018 kuma na fara da wani fim mai suna zuma da maɗaci. Ya aka yi kika shiga? Fim dai abu ne da nake so tun ina karama kuma ba wanda ya janyo ni na zo ni na ta kaina. Kin fuskanci wani kalubale kafin a karɓe ki? Ai fim sana'a ce kuma kowace sana'a tana bukatar reno kuma kowace sana'a tana da nata matsalolin. Waye rene ki? Awal ya kasai. Kin yi fim sun kai guda nawa? Zuma da madaci, wakili, laifin wani, mardiya, barista kabir, gargada, sirrin so, kusan takwas haka. wanne kika fi so a cikinsu? Ah, zuma da maɗaci saboda shi na fara yi kuma ni na ja fim ɗin dama ce aka bani a matsayina na sabuwar actress ban taɓa fim ba kuma aka ɗauki babban fim aka bani tare da manyan jarumai to har gobe zai zama the best fim ɗin da nake so wanne fi baki wahala gargada shi ba fim bane series ne amma na wahala sosai series ne da muka yi shi yawancin sinasinan da akan titi ne a hanya ne ba a cikin gida ba akwai guje-guje ya hada action irin makirci kala-kala kuka da sauransu to gaskiya na wahala sosai kwaɗayi ko rowa ko munafurci wanne ne halinki a cikinsu kwaɗayi munafurci rowa ni da gaskiya ba a taɓa zuwa aka ce min ga wanda nake da shi amma kuma ai ɗan adam baya iya masa Kyauta ko haƙuri ko yafiya? Ina da kyauta ina yafiya, amma haƙuri na ƙalilan ne. Wannan abu ne yake burge ki? Halin da nake so shine mutum ya soka da mugun halinka da mai kyau duka ya soka da shi. Kar ya zaɓi ɓangare wai don kana da wannan kyan halin shi yasa kawai yake son ka. Idan mutum zai soka, ya soka da kowane irin hali kake da shi ya iya zama da kai a haka. Idan ya maka haka normal zan iya zama ni da kowa. saboda kowa yana da bad side ɗinsa. Ƙasashe nawa kika taɓa zuwa? Ni daga Nijar sai Najeriya sai Faransa. An taɓa galla miki mari? Hmm, a fim aka taɓa galla mun mari. Ina son hawaye ya zuwa lokacin fim ɗin da na ce maka na fi so zuma da maɗaci sai ki zuwa sai cewa na dan Allah in mun zo dama an ce mari na za ka yi kai min na gaske. ni na sa ya min amma daga baya abin ya zo ya dame ni hawayen da nake nema waɗanda suka zo ma bata suka yi gabaki ɗaya tsabagen haushin da na ji wani irin abinci kika fi so tuwo da miyan kuɓewa saboda ko bar gida gida ya bar shi tuwo shine abincin da zaka ji ka koshi hankali a kwance idan za ka yi kwaɗayi ka fita ka yi kwaɗayin ka amma dai tuwo shine abinci me matakin karatun ki? ina gama secondary school amma iyanan na tsaya na yi karatu ne a Nijar. Ke 'yar wace ƙasa ce? Ni 'yar ƙasar Nijar ce, jihar Tawa. wace ce kika fi so a haɗa ko a fim da ita a haɗa mu da ita kila zai yiwu kila ba zai yiwu ba but wacce nake so indomi ce tana burge ki kenan har gobe har jibi har gata har abada abdul da garzali da shamsu iya, da kike so a haɗa ko a fim wanne zan fi so mu yi fim da shi ha wanda sa'a ta hau kansa to a cikin zango ko alinho ko sadiq sani sadiq fa su mm. wa na fi so a haɗa ni da shi mm. To why not a rubuta labari a sasu su duka ukun? An taɓa gulmanki magana ta dawo kunanki? Kwarai an taɓa yi amma ai an ce kare baya haushi shi kaɗai. Sai ka tanka ne ma za a san kaji ko ta ma damu da mutane tunda kun yi a bayan idona ku je ku ci gaba. Amma duk wanda ya zo yi a gaba na zan bashi ansa. Za ki iya daina yin fim? A farko dai tun lokacin da nake karama nake son fim ni kaina na san sha'awarsa nake yi. amma kuma lokacin da na zo na shiga sai na samu wani abu ɗaya da shi ne yake rike da ni a cikin fim har yanzu na ɗauke shi sana'a kuma ko yau ko gobe ko jibi na samu sana'an da za ta fi kawo min ko kuma ɗaga ni ko kuma rufa min asiri fiye da fim zan iya barin shi yi mana magana da harshen faransanci mu ji mesdames et messieurs je vous prie de regarder BBC Hausa en Instagram, sur Twitter et tous les réseaux sociaux. Merci.